To assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu a koda yaushe kamar yadda kuke tare da ni yau ni bawa Kano YouTube kun gani wato gani ga gatari wato gatari dai kun riga kun san shi dan wasan draman nan kamar yadda in ba ku manta ba to a jiya ne kuka ji sanarwar cewa gatari dai ina ji ko kuma can ya leƙa ya leƙo ya gare yaya ne to gatari fa Allah ya kashi gidan dambe kuma gatari an sa musu dambe na kuɗi naira ɗaya naira dubu ɗari za su damba da shi da Musa Musa sarkin roƙo sarkin maroƙa na jihar Kano za a yi wannan dambe saboda haka masu kallon mu gani ga gatari gatari hmm. da farko ina so ka dan yi wa masu saurare masu kallon mu a faɗin duniya hmm. wato sallama da kuma dalilin da ya sa ka hango cewa filin damban nan mafita ce wacce ka zo ka ci wannan dubu ɗari to magana ta gaskiya ni dai ina zuwa gidan dambe kuma abotin kallon dambe ne mm. kuma dambe yana cikin wasannin gargajiya wa irin wanda ra'ayina ni nake so mm. kuma ina ƙaunarta mm. kuma kowanne ni dai ina shigowa gidan dambe kuma sai abokinmu wato ɗanliti mm. ɗanliti ya ga ai ya kamata ya cancanta ya kamata a ɗan haɗa wannan dambe na tsakanina ni da musa mm. to abin da zan gaya maka ka san shi lokaci mm. inda rabon a daku bari ba ta maganin komai eh. wannan musa yana ganin kamar yana ganin cinta eh. yana tunanin a gatari dan dirama ne ko ba zan iya komai ba eh. to ya shiga hankalinsa eh. don ruwa ba sa an kwando ba ne wai gatari kana ganin cewa ka hango cinta a wannan damban ai ni damban nan na gama cinta mm. na ga wa yan kallo mm. damban nan na gama nasara a kanta saboda abokin damban na fa mm. ba fa eh, ba fa wani lafiyayye bane wai tsayani ba kana so ka gaya duniya cewa shi Musa mai roƙo ka gano cinta ba lafiyayye bane ba kamar bugu ɗaya zaka maka kenan ai kar ya ga yana maroƙan ɗan dambe mm. to ni makallin ɗan dambe ne to saboda haka irin su tamiloli da na gani da kuma irin dabara ta dambe eh. da irin yadda zan yi in mukurkusa shi to shine na ga ya yana rena ni na ga ya kamata mu fidda wannan reni masu kallon mu kan mu fiye tsayi yanzu za mu koma ga musa mu ji me Musa zai fito shi ma ya faɗa wanda shi ga tari yana ganin cinta a wannan damba da aka sa musu dubu ɗari kuma ku biyo min Allah da wannan dambe za mu kawo muku shi kamar yadda kuka sani a koda yaushe yanzu za ku ji mu da shi kansa wato Musa sarki na maroka na jihar Kano a wannan guri. to masu kallon mu gani ga Musa Musa dai mai roƙo kowa ya san Musa sarkin maroƙa na jihar Kano wanda ba mu sani ba Musa sai muka ji ka katsam Mamman Bashir dan ya sa muku damba da kai da gatari na naira dubu ɗari wanda a yanzu mutane suka gan mu ne da gatari kuma mun ji gatari ya cika baki a kaya. ya ma ce ba ma lafiya ce da kai ba wanda yake ganin cewa bugu ɗaya zai ma Musa yaya ma tukun wannan dambe za a yi shi ko yaya ko kai ka tsorata Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Musu bahu kenan. Hmm. Kai ka san cewa ni fa marokin yan damba ne marokin yan damba ko ai dan damba ne. Eh. Wanda kuma <laughs> ya dan dirama ma zai taho ya ce wai zai shiga harka ta ta damba ma wai har ya ce ya nuna min shi wani ne. Eh. Waye gatari. To shi ya ce ba makallin damba ne. kana ganin da makallin dambe da maroƙin yan dambe yaya kake ganin abin yadda zai kasance ya ai kallon damben an ce yaro ƙasa ya sani bai san sama ba eh. ni da kake gani wani lokacin dan damben da yana ra'ayin shi zan ce mai yi kaza ka yi kaza kuma to na tambaya ya ko kome Eh. ina da zarcin da zan mai duka ɗe kuma ni na ce maka na yi eh. maka alkawari musu bahu mm. cewa mun biyu ya yawa a turmin farko zan baka gatari to musa a yau fa mutane za su gane wannan kalmar da kake faɗa ba daɗi fura da gishiri wannan furar mu gani musa zai tauna furar nan ya jita da gishiri ya furzar ko yaya don muna nan muna zira ido mu ga yadda za a shiga afafa ta wannan wasa to kai musa ga tarifa ya ce fa zuwa ɗaya zai ma magana zuwa ɗaya ka san shi ba sa'a ne kuma mm. ba ɗaki ne da duhu kamar yadda nake faɗa mm. to amma ka san cewa in allah ya yarda kamar yadda nake gaya ma a turmin farko zan baka gatari saboda duk wata stamina da yake tunani mm. can ko dan chinese ne shi ya taho daga japanese eh. to ya taho ya tadda jami'a iyaka ba to ni marokin jami'a ne na ƙasa gaba ɗaya kuma dole eh. ne mm. marokin jami'a yadda kuma kullum fagabana ake yi kuma dan damban nan ko na yara da aka yi na dandali da mu aka yi dan dai an oh. ah, ka taba buga kenan a na taba buga damba inda la abokina ne tare muka koyi damba da inda linin sai aka ɗauke na an ga ina yi aka maida ni makaranta kuma da na dawo Allah ya dawo da ni dai har Allah ya harkata da abinci na yana na a dambe ga kuma sai na koma maroki kuma na 'yan damban. To, masu kalmar sauraron mu ku biyo mu inda za mu ga wannan ta dambe tsakanin Musa sarkin maroka na jihar Kano a gidan bangaren gidan dambe da kuma gatari wanda ya ce shi a zuwa ɗaya zai wa musa musa ya kake gani wannan magana a ƙarshe me ka ci a ƙarshe na yi wa masoya na alkawari na ƙasa gaba ɗaya ba wai iya najeriya ba in allah ya yarda hmm. ba za a yi min tv ba zan ba ku gatari za ku gan shi a ƙasa masu kallon mu ku biyo mu zuwa kallon wannan wasa in Allah da ni da na ba ku Kano YouTube a kodo ku ci gaba da biyo mu to gatari kenan a yanda ya zo ya fito dambe musa mai roƙo ya kasa fitowa ya ce ba zai yi ba to a to ga gatari nan ba to a ya ce shi ramadan ya ke zuwa ga gatari dan wasan asali ku dai ni ne na ku kano youtube idan ba ku manta ba kamar da nake gaya muku cewa kun san muna sai da shaddudi da takalma da lesuka duka wanda kuka sani muke sayarwa da kuma maganin sanyi wanda muke sayarwa da maganin basar. wanda in Allah ya taimake ka in Allah da ina ji wasu sun sha maganin sanyi nan namu da yawa kuma alhamdulillah kamar yadda suke mugoya suke mana godiya suke cewa sun ji daɗin wannan magani to alhamdulillah haka muke so dama shi magani da ce ne idan Allah ya taimake ka duk sanyin da yake damun ka in dai zaka sha wannan maganin naman Allah da zaka ce kaji dama zaka kuma gaya mana ka ce in Allah da kaji daɗi a tare da kai saboda haka kamar yadda muke gaya muku garuruwan da maganin mu suka je da ƙasashen da maganin mu suka je wanda za ku siya na akwai program yanzu wanda za ku ji a bayan wannan magana akwai garin Lagos wanda zai karbi maganin mu a garin Lagos in Allah da akwai lambar waya ga ta haka kamar yadda kuke kallo na sa muku Lagos a ƙasa to kira wannan lambar wanda yake garin Lagos zai samu maganin sanyin mu da na basir a gurin wannan tahir kenan tahir wanda yake garin Lagos sannan kuma a garin Maiduguri shi ma zai ga lambar waya ga ta nan an sa mamman sani garin Maiduguri shi ma in Allah da zai karɓi wannan maganin sanyi namu a sa na garin Maiduguri. Sannan garin eh, ƙasar Libya shi ma za ku ga wannan lamba a gurin Abdul babban yaro wanda yake ƙasar Libya wanda kai ma za ka kira shi a waya zai baka wannan maganin sanyi namu. Sannan wato ƙasar Saudiya za ku ga wannan lamba a ƙasa ita ma ta Saudiya Alhaji Usman Saudiya wanda in ka kira shi za ka samu wannan maganin sanyi namu. kar ka bari a baka labarin wannan magani ka yi kokari ka sha sannan akwai ah, abuja jihar nasarawa marabin ya wato bayan gidan man aa eh, eh, wani nan ma yan tifa kenan marabin ya yan tifa nan ma idan kana yankin nasarawa kana son wannan maganin sun namu ga lambar waya ita ma wacce za ka karɓa za ga an sa maka nasarawa ah, bayan eh, nasarawa wajen gidan dambe yan tifa Za ka kirawo wannan lamba ita ma Allah da za ka karɓi wannan maganin sanyi namu da na basir to muna muku fatan alkhairi kamar yadda kuka ji wannan sanarwa da muke muku ta wannan magani a kun ji tattauna mu da shawon auren tunga kuma za ku ci ta biyu in Allah da yau za mu je mu ji shawarar tunga ce za a je a sanar da wannan kisa za mu je mu ji tun da ya ce shi ya ba kansa kisa ina lafari ne bayan wata amma za mu je mu ji idan an bayar to za mu je mu gaya muku amma ba ba ba ya ku gani kuma a yau akwai shahararren wasa da za a yi da tsakanin shi garkuwar cindi da shida a wata mamman na dubu ɗari biyar kar ku bari a baku labari dan ni ne musu musbahu kano youtube a koda yaushe ku biyo mu insha Allah rabi a kowane lokaci